Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. <clears throat> Assalamu alaikum jama'a barkanmu da dare. Wato a yi haƙuri kaman shi ba ɓacin rai ba ɓacin rai haka nake. Wannan magana ta oh, ladini yanzu nan nake haɗu da ita a social media. gaskiyan magana gaskiyan magana gaskiyan magana yan fin ba Allah a ranku babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi wallahi ba Allah a ranku babu babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu alinu da falal dorai dan Allah dan annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan anewa dattijan nan wannan abun ba su tashi aiki a ɗau dubu biyu dubu ɗaya ko a ce musu za a kira su habba habba habba itakalla mu ji tsoron Allah man kun san ana yi matan nan ku kirga yanzu barin fara daga kamfanin ɗorayi matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry falali matan nan ta yi fim ya fi nawa fim nawa ne ka sata har za ka yi a magana ta don ta ce dubu biyu dubu da ake bata ai a ta yi fim ya kai amma ashirin to ya kamata a ce sai fim goma sha takwas an biya ta wannan kuɗin shine in ta yi magana ba ta daidai ba amma fim ɗin in ta yi ashirin falon fim nawa aka sata darakta mi magana gaskiya mana mu da ku mun san akwai yaran nan za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutar mutane ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu mun san da wannan ko kuma a shi alinu fim nawa ya sata nawa ne ya bata dubu arba'in mun sani ba karya ba ne ba recently an yi wannan na kira mutane su shooting yaran tsofaffi ne na kira su suka zo suka shooting ina tambaya nawa ake biyan su aka ce dubu biyu na kira wata ta yi shooting ta gama an ɗau kuɗi za a bata ana ba ta kuɗin na ya kamanta jara, na ce nawa ake biyan su da bakin ta ce gashi gashi kuma na bincika na ga hakan ne haba mun san wannan maganan ban ku bar tsohuwa ta zauna lafiya wannan da gaske ne ba ita kaɗai ba ce ba ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sun ɗaya biyu ne uku sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin dubu biyu dubu uku ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba kawai in muna da niyyar ku gyara ku fito ku gyara in kun kawo akto ku biya shi da kanku in kuna da nan kyakkyawan niyyar amma mu yi magana gaskiya ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba shi yake biya kuma kun san da wannan to me abin wata magana anan yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar so kuke hankalinta ya tashi wani abu ya zo ya same ta na ciwo daban na rantse da Allah da ya halicce ni ni na rantse in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba wallahi tallahi haka ake dubu biyu wani ma tura shi za a yi a ce za a yi man waya wasu kuma sai an biya sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi ba abin da muke fesin ba kenan a industry ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki ba shine abubuwan da suke fama ake fama da su ba ne wannan ma magana ta faɗa ana bata dubu biyu wannan ai kowa ya sani sai dai wanda yake ƙin Allah a'a wasu ne ake wakiltawa su zo a producers su yi haka na yadda ko wasu ne suke cin kuɗin wasu na yadda ku ku ce ba ku bane amma magana in dai wannan maganan matan ne dubu biyu aka bata ko dubu biyar ake ba wannan magana to nawa ne in ka ba su dubu biyar dubu goma ka ba su mugun kuɗi fa ma kenan a industry ba dai kawai ibtila'i ba ne Allah ya sa ma san harkar kawai ka yi haka wasu suke aikin fa da Allah mu yi abin da ya kamata mu yi abin da ya kamata ku kyale tsohuwar nan ta zauna lafiya maganan nan gaske ne haka take abin da ya kamata ku yi ku yi kokari ku gyara ku miƙa saƙon da za ku ba mutum tsakaninku da shi kuma kuma ku yi da gaske ko da in kun ga ba ku da kuɗi kada a ɗauko fim a bari sai ana da kuɗi a ɗauko shi. amma na rantse da Allah ana biyan su haka kuma wani a cikin ku da kuka shiga kuka yi magana ku kuma ɗaya ya fito ya ce ya rantse da Allah ba a biyan su haka muna magana da su duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe amma matsalolin da yawan su muna ji kana zaune in ka kalli wani aksan ma ya kirgawa matsalolin sai ka rasa to wannan duk lokacin da yake aikin me yake faruwa muna sani dukka dukka wayanda suke kiran kansu manya a masana'antar nan ba lissafin yadda 'yan masana'antar za su ci gaba gare su ba lissafi ne na suya za a yi stadium su ya karu in darakta ne tunani yake me zai kawo in producer ne tunani yake me zai kawo ya siyar in actor ne tunani yake ya zai yi gaba in mawaki ne tunani yake me zai yi sabo amma da Allah ku kyale matan nan don Allah wannan maganar da matan nan ta faɗa da gaske ne kuma faɗatta ba laifi ta ba laifinmu ne ku da ba ku zauna kun gyara ba ni na san ba ni da wannan alaƙa ta in ɗau kuɗi in ba ɗan fimfo amma alhamdulillah babu wani zagaye da za a yi ni dai in samu wani surutu makamancin wannan abu amma magana biyu haka take a ɗau dubu biyu a ba mutum a ce masa je ka za a turo ba a turo ba ko kuma mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sa ta a fim wannan maganar haka take ba ƙarya ba ne ba in kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya Allah ya kiyaye ubangiji ya kare mu da addinin mu baki ɗaya kare mana zuri'a